الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف رحمه الله وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا واحد من السبعة وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية وكلا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء والأبدان والنقباء والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشرة أو أربعين أو سبعين أو ثلاث أو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثة عشرة أو أو القطب الواحد فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدان وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه وهو حديث منقطع ليس ثابت ومعلوم أن عليا ومن نعم ليس بثابت نعم. ليس بثابت ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في في أسكر في أسكر معاوية دون عسكر علي وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الكدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خل... لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي قتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه وكيف يكون الأبدال في أدنى الأسكرين دون أعلاهما أسكرين في أدنى الأسكرين دون أعلاهما وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنشد منشد قد قد لسعت حية الهوى كبد كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت شغفت به شغفت به فعنده رقيتي وترياقه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكب عن منكبه فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أزهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما, يرو ما, ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي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 a wannan yammaci na ranar litinin goma ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan daya shekarar miladiya ta 2010 a karatunmu cikin littafi mai suna auliya'ur rahman al-furqan bayna auliya'ir rahman wa auliya'ish shaitan wallafar تقي الدين شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي وندا يا اكا يفيش هجرا الرسول صلى الله عليه وسلم على شكرا اريشين دا ستين دا يا يبر دوليا على شكرا اريبكو دا اشيرين دا تقص وندا كما شيدي دا نسمو لنوع لغوما idan ba manta ba ibnu tabi'a yana ba magana akan ahlus suffa su wane ne ahlus suffa kuma shin ahlus suffa su suka fi kowa matsayi da martaba da daraja cikin sahabbai kuma shin zaman su a suffa din ma yana nuna sun wato suna da wata daraja dan sun zauna a suffa wato wani ƙarin daraja ne ko ƙarin girma zaman mutum a suffa ko kuwa a'a wanda a satin da ya gabata ibn tabiya ya fede mana wasu daga cikin waɗannan tambayoyi ya ansa su zama dai a wannan guri da ake cewa suffa suffa dai guri da cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallama yana daman rauda guri ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama yasa aka keɓe shi saboda baƙi masu zuwa babu gurin babu gurin abin nan masauki suna zuwa madina da sunan hijira su zo su musulunta sun baro garuruwan su amma kuma ba masauki saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jira shi da sahabbansa mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba sahabbansa a tsakankanin mutanen madina kowane ansari an hada shi da dan abin da almuhajiri dan ya zama shi da mai sa to kun ga bi tabi'atul hal dole ne gidajen al'ansar su cika ya zama kuma babu inda za a sauki wani bako to wannan ta sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi wata yan rumfa a cikin masallacinsa aka ware wani guri mai inuwa to to duk wani bako idan ya zo babu masauki ya je can ya zauna har lokacin da Allah zai hore masa masaukin da zai koma wani ya samu masauki a gurin ansari wani kuma yau da gobe ya samu abin hannunsa shi ma ya gina nashi gidan saboda haka wannan guri guri ne wanda yake na wucin gadi ba wai suna zuwa zan su zauna gun dindindin ba a guri ne na wucin gadi wanda idan mutum ya samu mahalli sai ya tashi bar gurin su abu huraira duk sun zauna gurin a shi kansa abdullahi dan umar duk gashi da cewa mahaifinsa yana da gida yana da komai to amma tun da gidansu ba inda zai kwana sai ke kwana a nan a cikin al'asharatul mubashirin bil janna babu wani wanda aka ce ya zauna a wannan gurin sai sa'ad ibn abi waqqas shi kadai ne ya zauna shi ma daga baya Allah ya hore masa inda zai koma ya tashi ya bar gurin ashe kaga shi zama a gurin ba wai wata martaba bace inda martaba ce da falala da daraja to ba wanda zai so kuma ya barta kana da falala da daraja da matsayi kuma a ce ka sauka ka hakura ka bar wannan daraja kaga ba zai yi ba to da yake zama ne na wucin gadi saboda larura da sanda larura ta kau shi kenan sai wannan zaman shi ma ya kau don haka wannan guri ya tara sahabbai da suka sauka a gurin wani lokaci su yawa wani lokaci su rabu gwargwadon waɗanda suke yi hijira da kuma gwargwadon waɗanda suke samun mahalli ko masauki yuna waɗanda suka fito da ƙabilar uraina da uku suka zo suka ce sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akai su wannan guri su ma su zauna da suka yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da makiyayin raƙuman zakka kuma makiyayin raƙumansa shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce su je su rika shan bawalin waɗannan raƙuma da kuma su har su samu sauki ƙarshe sai suka yi ridda suka kashe wannan makiyayi suka tsakule eh, masa idanu suka daddatsa shi suka kuma sace raƙuma suka gudu wanda labari ya zo nan sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka kamo su ya tura wani sahabinsa da ake kira Qurs ibn Jabir al-Fihri inda ya je da wasu samari majiya karfi na mutane samarin Madina su su ashirin aka je aka kamo su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar musu da haddi ibn taymiya ce to kaga waɗannan mutanen da suka sauka a suffa daga ƙarshe ma yadda suka yi ashe kaga sauka a suffan shi karan kansa ba shine daraja ba tun daga ma wasu sun sauka amma ashe da ban ba da kyakkyawan manufa suka zo madinan ba sun zo da mugun nufi ne to ashe ga mutum ya dinga kirari yana hura hanci cewa ai shi sufi ne kuma yana dangantaka ne da suffa kaga wannan rashin sanin asalin abin ne na farko da mun ce ita shi kansa kalmar sufi ba wai jingina kai ne zuwa ga suffa ba domin suffa ne a ka'idar larabci ba sufi za a ce ba sufi za a ce to amma wannan sufi ake cewa da mujori ya ce shi sufi ba da cewa ake shi sufi ne to tunda ya ce shi sufi ne kaga ba sufi ba ke nan to idan ma wani ya dage ya ce shi su suffa su ne asalin su sai a ce to ai suffa din shi ba wani martaba bane ba daraja bane abubakar ya zauna a suffa a umar fa ya a usman fa abdurrahman bin auf a dawo masa sunayen manya-manyan ba sahabbai duk da zauna a suffa ba inda a ce daraja ce martaba ce sharaf ne to su ya kamata su riga kowa zama abu duk da sai su tsakkara guri ba tun kafin kowa ya zo sa a ce har murtaddu da ba sun sauka a gurin saboda kaga ashe ba martaba ba ce kuma da zarar mutum ya samu hali barin guri yake ba zama suke dindindin ba to wasu suna kokarin jingina wannan da asalin sufanci kuma ta nan aka yi ta samun kuma wasu ƙaryace ƙaryace suna ta faruwa ana ta samun wasu taƙiyoyi kuma suna ta bayyana waɗanda ake jingina su ga siffa ɗin ko kuma ma a jingina su ga duniyar waliyai wanda daga ciki kamar da muka karanta a wancan satin akwai gulam na mudiratun ba a wasu wurare kamar a cikin hiliya an yi tarjama da suna da cewa wai sunan shi abu hilal abu biyar tun da shu'ba kuma wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana ɗaya daga cikin mutum bakwai an tawa'id mina sab'a wanda a wancan satin mun yi bayanin da ake nufi da wannan ibnu tabi'a ce wannan ƙarya ne ko da kuwa abu nu'aym ya kawo shi a cikin littafin hilyatul auliya abu nu'aym malami ne da ya rubuta wani littafi mai suna hilyatul auliya yana da wasu littafan banda wannan amma dai wanda shi ya fi shahara da shi hilyatul auliya an buga shi cikin kananan sufuri guda goma hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya inda yake bayanin tarjamar waliyai to idan ya kawo sai kawo ruwayoyi a ƙarƙashin tarjama su to wajen ruwayoyin dan malamai suke cewa yana kwashe-kwashe kamar da za a biya faɗi wannan a cikin littafin sa mizanul itidal saboda haka baya tsayawa ya tace ruwayoyin da zai kawo zai kawo na gaske zai kawo kuma da ba na gaske ba za ga an kawo ta ruwaya mai kyau ta gaske a ce abu da ya ruwaito ta na sai a karba wani lokaci kuma sai a kawo ta ruwaya sai ka ji an an rubuce ta an rusa ta ce maka wannan ruwayar ƙarya ce kuma a ce abu ruwa mai rawaito ta to ya sa rariya yana tace hadisansa kawai dai inda abin ya zo da sauki sauki yana jawo isnadi to da yadda aka jawo isnadi to ka bayyana asirin shi kansa ruwayar da kayo dan da zarar ka kawo isnadi to kuma za a kalli isnadin a ga suwa daidai a ciki kuma kowane mutum a nan malamai suna da rekod nashi wane ne shi dan wane ne shi daga ina ya fito gurin waye karatu su waye suka yi karatu a gurin gurinsa yaya matsayinsa yake ta fuskar ilimi a matsayinsa yake ta fuskar amana da adalci to ta nan sai a gane cewa eh wayar ka mai kyau ce saboda mutanen da ka kawo dinnan lafiyayyu ne kuma kowanne ɗaya daga cikin su ya ji ruwayar daga dan uwansa aka duba aka ga sharuɗa duk sun cika sai a karba idan aka ga cewa a cikin isnadin na akwai wanda daman malamai sun yi masa tabo wasu ma wani ma an yi kwada-kwada da shi to kaga tun daga nan sai hadisin shi ba kwada-kwada a ce a wannan ai ƙarya ce saboda ga wani nan a cikin isnadin shi shi ya rawaito maganar ai da ka ji ma wani a cikin isnadin ka san inda maganar ta sa gaba to wannan da yayi shi ya dan sassauta al'amarin tunda yana jawo isnadi ka san mu yanzu makaryatan yanzu ba sa ba wani isnadi ai sai dai kawai ya bushi iska ce manzan Allah ma ya ce manzan Allah ma ya ce manzan Allah ma ya ce an ce ya ce an ce ya ce in ka ce a ina gani sai tura ma a to kaga shi wannan ya ki ba kawo isnadin bare har a yi wa isnadin kallo na kare ne cewa to su can lokacin ka kawo abu babu isnadi to ka gama yawo ba wanda zai saurare ka ka ce a tambihul gafili da ka gani ko a birratun nasi hina ko muhtarul ahadisin nabawiyya ko tankihul qaulil hasis ko wane ne duk wannan dai tarkacen ba wanda zai ba saurare ka waye wani tambihul gafili na to shi ne mala ya ce wa in kana kadar wahu abu ruwa fil hiyya وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ما نأتي هكذا دكا ولا حديثي ما wanda ake ruwaito tushe ana dingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen bayanin adadin auliya ko adadin abdalu ko adadin nukaba'u ko adadin nujaba'u ko adadin autadu ko adadin aqdamu yace duk ƙarya ne waɗannan hotun matakai ne mukamai ne na waliyai akwai ruwayoyi da aka samu barkatai waɗanda ba su da kai ba su da gindi wanda suka zo da bayanin waɗannan cewa kuma waliyai ne duk kowane waliyi zai zama yana rike da wani matsayi daga cikin waɗannan matsayi yadda ka san matsayi na 'yan sanda ko na sojoji har a kai ƙarshe to su ma haka ne to wanda har ta kai su yuɗi Allah ya ƙarsa da gafara ya tara wata risala wata a ciki ya kwaso wannan kwashe-kwashen ya sa masa suna alkhabar dal ala wujubul qutubi wal autadi wal nujaba'i wal abdan alkhabar dal ala wujudil qutubi wal autadi wal nujaba'i wal abdan yana nan cikin alhawilin fatawi wannan littafin kaga dama kace alhawilin lil balawi ba kai abin nan ba saboda suyudi Allah ji kansa malamai suna cewa hafizu lailin ne yajma shay'an wa wani ne rubutu ya baka sha'awa wani wurin kuma in ya rubutu kai ta mamakin su yi din ne da ka sani ko ka wani ne daban ya ari sunan ya yafa kuma shi din ne ba ya ba ba sunan ba ne to yana da wata irin risala karama a cikin littafin alhawi sunanta kenan الخبر wal على وجوب القطب والأوتاد والنجباء والأبدان أتكي يقاسو وأن الرواية يتزباسو wanda yake nuna wai akwai su akwai alkudu akwai abin al'autar akwai annujaba akwai al'abdan amma baya bayanin ya ɗauko ruwaya baya bayani yaya malaman hadisi suka faɗa game da wannan isnadin karɓaɓɓe ne ba baya bayani ce ibnu asakir ya rawaito kaza kabarin kaza an kaza wanda ya rawaito wanda ya rawaito ba ce ba su rawaito ba amma menene lafiyar isnadin ai ai kai suyudi kayi rubutu akan mustalahul hadisi kana littafin tadribin rawi mashahurin littafi sharhin taqribul nawawi akan mustalahul hadis ka faɗo abubuwan da malamai suke la'akari da shi kafin a karɓi waya to daga da za ka kiyasta mana waɗannan isnadin maka auna mana su da wannan ka'idojin sai bai yi haka ba wanda risalar ta zama duk shirme ne shi yasa malamai gabaninsa duk sun riga sun yi magana kan cewa wannan bai inganta ba cewa babu wani hadisi da yau aka rawaito wajen bayanin adadin waliyai ko adadin abdan ko annuqaba ko ba ko al'autar ko al'aqtab al'abdan jam'i ne na badal ko badal ala wazni jamal ko ala wazni haml badal ko badal bi sukuni dal ko bi fathi dal cewa wani mutum ne wanda yake da matsayi a gurin Allah wanda ba kankani ba duk sanda ya mutu za a canza wani kuma da shi wato za a samu makwafinsa shi yasa suka ake kira su abdal wato in ba babu ɗaya to sai a samu wanda zai mai wannan gurbinsa kamar da ka san a majalisa kuma ka ce ɗan majalisa ya mutu to dole a samu wani ya ya hau kujerarsa to su haka suke su su arba'in ko kuma su su talatin ruwayoyi sun zo daban-daban wasu ce arba'in wasu ce talatin wasu ce hamsin wanda yake nuna maka cewa kowa ya gada ma kowa abin da ya gada ma ke faɗa ruwayoyi daban-daban suka yi ta zuwa wasu ce hamsin wasu ce arba'in wasu ce talatin wasu ce saba'in don adadin su abdal ne sannan su kuma abdal ɗin nan suna zama wato kamanninsu su suna kama sosai ta yadda in ka san wanda yake rike da wannan mukamin ko da an cire shi ko ya Allah ya karɓi ransa ya mutu wanda zai kwafe gurbin sa kuma haka idan bace su da wancan na farko ba shi yasa ya zama badal ɗinsa akwai duka ba jam'u naqib naqib شنو كمر وكيل naqib شنو وكيل to ta wannan shi wani matsayi ne na wasu waliyai waɗanda adadinsu su su saba'in a wata ruwayar kuma a ce adadinsu su su casa'in wato su ma dai an yi ta ne wajen bayanin su saboda da abin da ya zama ba daga Allah yake ba to za ka samu saɓani mai yawa walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira za ka samu saɓani mai yawa to su ba matsayi ne wannan wata majalisa ce ita mai zaman kanta da wannan adadin sannan akwai annuja ba annuja ba a ce ko su ɗari uku ne wanda suma ma matsayi ne na waliyai musan da adadin ya karu to matsayin walittakan ƙasa yi idan adadin ya ragu to matsayin walittakan ne sama saboda haka abin da tanzim ne harami kun san yadda dalar gyada take to yadda zubin dalar gyada haka zubin su yake ƙasa ya fi yawa ana kuma yin sama suna raguwa har a je tsololuwa to sai a samu kwaya ɗaya kuma al'autar su su hudu ne su kuma a rukunan duniya suke inda suke faɗa yadda kasar rukunan duniya hudu gabas da yamma da arewa to haka suke saboda haka duk sanda wato duniya gaba ɗaya ta tsaya a kansu ne suke rike da duniya da za su yi yajin aiki ko su yi tawaye to duniya sai ta rushe saboda zai zama ba ba wanda yake rike da ita shi yasa aka kira su al-autad wato watad wata shi da kirki wato su ne ke tiraka na duniya ɗaya a gabas ɗaya a bangon gabas ɗaya a bangon yamma ɗaya a bangon gudu kuna a bangon arewa su suka toka da duniya ba ga suke rike da mu yanzu na ce wani aboki na ka gaya musu su sake mu ba a <laughs> sake mu kokari mu Allah yake rike da mu Allah ne ya faɗa inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah ke rike da sama da ƙasa babu wanda yake rike da mu ko kuma ka ce su ne to ka gaya musu ba ma su sake mu mu bari haka duk wannan ƙarya ce ba tatsuniya ce kawai to kaga su ma dole ya zama akwai duk sanda aka ce babu ɗaya to dole a samu makwafinsa al'aqaba jam'i ne na kudu. kutub shi turke ne shi ma kutub turke ne na karfe asalin kalmar kutub wato akwai dutsen nika wanda aka samu karfe guda a kafa shi sai a sa dutsen a jikinsa sai a sa dabba da ta rika zagayawa dutsen na kewaye karfan to don abin da aka sa a ƙasa zai banza shi to da suna amfani da shi wajen nika ana cewa da shi raha shi wannan karfan shi ne raha din kuma shi ne dutsen nikan to daga nan aka samu kalmar ƙwaƙwaf ɗin to shi kuma an kira shi ƙwaƙwaf saboda duk al'amuran duniya gaba ɗaya kansa suke kewayawa babu wani abu na duniya wanda yake zuwa ya komo face sai ya bi ta kansa shi yasa ya zama shi ne ƙwaƙwaf to alƙuɗubiya ɗin suna kasa ta guda akwai alƙuɗubiyatu sugura akwai alƙuɗubiyatu kubra ita alƙutubiyatu a akan same su da dama ma su waɗannan suna wakiltar Allah ne fi alamin shahadati fi alamin eh, shahadati a cikin duniya wacce muke gani a nan ƙudubi yake wakiltar Allah amma al-ƙudubiyatul uzma suna wakiltar Allah ne fi alamin batin ko kace fi alamin gaibi wa shahadati to su gaba ɗaya sifofin Allah gaba ɗaya sun tattara tare da su to shi ita ƙudubiyatul uzma ɗaya ce kuma shi baya mutuwa ƙudubi al-ƙudubiyatul sugura ita ce ake mutuwa a sami kuma wani wanda don harkokin duniya gudanar da duniya gaba ɗaya in ka duba cikin jawabin ma'ani na biyu ya yi faɗi bayanin me ake nufi da ƙudubi to za ga duk al'amuran duniya ta hannunsa suke biyowa in babu shi to duniya gaba ɗaya za ta halaka ruwan sama iskar da muke shaƙa tsiron da yake fitowa da ƙasa lafiya rashin lafiya kwanciyar hankali rigima rikici komai da kasa yana faruwa a duniya to shi ne sababi shi ne sila cewa duk ubangiji ya tattara danka masa kaga ke kenan gaba ɗaya kaga al shi ne wanda aka ba shi sifa ta ta'arrab to akwai abubuwa masu ban dariya ma wani lokaci in kana karanta harkar wato da yake abin ba karanta ake yi ba kuma wanda ya hutar da mutane sosai kuma ta wani bangaren da ya kwari don ba a karanta ba za ka san me yake nufi ba akwai littafin al-ibris fi manaqibi sheikh abdul aziz na ibnu dabbak na ad-dabbak ya yi littafi ne kamar wato falalar ko karamomin shehin sa aziz to a ciki ya yi ta ba da hikayoyi da suka shafi littafi ne sananne ga masu karatun sufanci al'ibris ibris shi ya yi magana akan irin waɗannan abubuwa akwai masan da yake can an je taro na gaba ɗaya taro na majalisa in aka samu saɓani wasu kuduban suka ce a yi wasu kuduban suka ce ka a yi to wanda ya riga sai ya kashe wanda ya abin nan wato akan tashi ma wani lokaci jina jina a gurin majalisa wasu ba su kashe wasu a samu kashe-kashen kai a samu casualties in ji yan boko a gurin in an je taron diwani akwai taron diwani da suke duk shekara wani ya ce yana son ƙasa ka za ta yi arziki wani ya ce kai ba na son ta yi arziki to aka iya samun saɓani har su kashe dunansu to shine malam yake cewa duk hadisan da ake wa ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan waɗannan mukamai mislo arba'a a ce su hudu ne au saba'a ko su bakwai ne au isnai a ko su sha biyu au arba'ina ko au saba'ina ko da goma sha uku au alƙuɗubul wahidi ko kuma ƙuɗubi guda ɗaya wanda shi ake yi wa da ko ma'ana a ne duk wanda a hotonsa an sa masa to ana nufin ya taka wannan matakin kusan komai na na harkokin rayuwa da gudanar da duniya gaba ɗaya a hannun sa yake to kaga wanda aka sa kudubi aka yadda aka bashi wannan sifofin Allah din su kaga ba za ka yi mamaki ba ga ana lika shi a jikin mota ana lika shi a jikin babur ana lika shi a kanti a kasuwa a jikin gida duk aka yi mamaki saboda ana ga shi ne Allah shi yake yin abubuwa mala yace falaisa fi zalika shay'un sahih duk cikin waɗannan abubuwa da ake faɗa ana jingina annabi babu wani abu sahihi anan nabi sallallahu alaihi wasallama da aka samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ babu wani lafazi daga cikin waɗannan lafuzza da aka samu magabata sun furta a matsayin wani mukami ne ko wani matsayi ne illa bi lafzil abdal sai lafazin abdal an samu lafazin abdal wasu magabata sun furta shi har imamu amr yake cewa in dai abdalu ba su ne alul hadisi ba to ba wani abdalu ba su riko da sunna su ne kawai abdalu in Allah ya tafi da ya karbi waɗannan ya kawo su a ta samun canji la ta zalu qa'ifatun min ummati zahiratun alhaq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah to waɗannan su ne abdalu din in akwai abdalu to al-imam Ahmad ya ce in akwai abdalu fahim ahlul hadith waruwa fihim hadithun annahum arba'una rajulan an ruwaito wani hadisi a kansu cewa su arba'in ne wa annahum bi kuma wai su a sham suke hadisi ne huwa huwa fil musnad yana cikin musnad imam ahmad hadisin shurah ibn ubayd al-hadrami da yake wani ya ambaci mutanen sham a gaban sayyidina ali kun san mutanen sham su ne mutanen da suka yaki sayyidina ali mutanen bangaren muawiya su mutanen ali su ne mutanen iraki bangaren iraki to cikin yan iraki sai wani ya ambaci mutanen sham sai ya ce wa sayyidina ali ba za mu tsine musu ba sai sayyidina ali ce yaya za ka tsine musu a yadda ruwa take alhalin a cikinsu akwai abdal wanda da su ne Allah yake saukar da ruwa a dalilin su Allah yake saukar da ruwa a dalilin su akan ba wa akan ba da nasara akan makiya a dalilin su ubangiji yake kade yake kada azaba to bihim yusqal ghaith wa bihim yuntasaru ala al-a'da wa bihim yadfa Allah subhanahu wa ta'ala al-azab ce to ya zaka katsi ne waɗannan wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ta hanyar al. abinda shuraih ibn ubayd al-hadrami shi ne ibn tabiya ne yake ishara zuwa gare shi min hadisi ali karrama Allah wajha wannan karrama Allah hu aikin nusakh ne ibn tabiya baya ta wani karrama Allah wajha to sai dai mutane masu kwafa masu da masu bugu sun saba jin abinda mutane ke faɗa sai sai ka ga an rubuta irin wannan karrama Allah hu wasu na keɓance shi ga sayyidina abin. cewa shi a ce da shi karrama Allah wajhahu me yasa sai ce saboda shi bai taɓa sujada da duki ba saboda ubangiji ya karrama shi ya karrama fuskarsa bai taɓa faɗuwa ya rasu na gunki ba to shi da malamai suke cewa in dai dan wannan ne to ba shi kaɗai ne ma karrama Allah wajhahu akwai waɗanda su ba su tashi suka fahimci wani abu ba a rayuwarsu sai musulunci akwai wanda a cikin musulunci an kafi su sabbai ne kuma irin su abdullahi bin zubairu abdullahi bin zubairu. a cikin musulunci aka haife su kaga amma amma ba a kira abdullahi bin zubair a ce karrama Allah wajhahu shi bai ma rayu zamanin jahiliya ba aisha take cewa ni tun da nayi hankali na samu iyaye na musulmi aisha radiyallahu anha amma akwai wanda ya shi yake wani aisha ce karrama Allah wajha ba ba ba ai mata haka ba akwai su al-hasan wal husain ƴaƴansa ko a cikin musulunci aka haife su duk ba su san wani wani jahiliya ba amma ake aka ware sai da al'adda masa wannan jumlar shi yasa malamai suka ce in dai dan wannan ne to duk wani ma wanda aka haifa a cikin musulunci ku gaya masa haka mana sannan kuma wanda ba a haifa a musulunci ba kaddara ana so a yi shagube ne ga abubakar da umar da usman kamar da shi a su wannan ne yasa suka ware a suka suka liƙa masa wannan ma'ana waɗancan ba kan raba Allahu wujuhan to ko da abubakar umar usman da za ka ce sun rayu a jahiliya ai al-islamu ya jubu ba qablahu ba ka annabi yace ba in ka shiga musulunci duk abin da kai baya ubangiji ya shafe shi ba a dawowa ana lissafin sa to da dan zai zama musu aibi har ya zai hana su wata daukaka akwai ma inda ibnu taymiya yake magana yake cewa mutumin da ya tashi cikin wata al'ada da wani addini ya tarbiyantu da wani abu amma aka zo aka ce masa ba gaskiya bane aka kawo masa hujjoji da dalilai ya bar abin ya kama gaskiya wanda ya fi falala sama ba da mutumin da shi bai ma san barnar ba dan shi wannan tabbas ya yaƙi zuciyarsa kuma gaskiya yake so shi ya sa yana jin dalili sai kawai ya ba ya karba duk da cewa ga abin da ya taso iyayensa da kakanninsa a cikin ya taso ya same su shi ma kuma a cikin girma amma ga shi an gaya masa gaskiya ya bi ta to kaga wannan falala ce babba ba kowa ne zai iya wannan ba wato ba ka sanin imanin ka da karfin imanin ka sai Allah ya jarrabe ka da abin da yake kishiyar imanin an gaya za ka haihu kuma za ka haihu ba yanzu kana gurin da yake kuri ne na kame kai babu shakiyanci babu fasadi ba za ka ji wahalar yin da'a amma in ka shiga gurin da yake duk fasadi ne duk inda ka waya yanzu misali ka shiga ƙasa america misali ko ka shiga faransa duk inda ka waya tsiraici ne kuma tsiraici shi ne ado fasadi shi ne wato shi ne ma birnanci ka shiga gurin da ake fasadi amma ka zama kamili kamar bai da tsatsai ka rike idanka babu shakka ka wanda yake nuna karfin imanin ka ba wanda bai shiga ba wanda bai shiga ba ba za a sani ba watakila shi in ya shiga ba zai iya samudi ba ba zai iya dagewa ba zai iya cijewa ba amma sai kai ka shiga ko aka ka cije ka fito lafiya babu shakka za a maka jinjina to wanda ya keto jahiliya ya san jahiliya ya taso cikin ta ya saba da ita aka zo aka ce ga musulunci kuma ya kar'a babu shakka wanda yana nuna cewa gaskiya ke nema sannan kuma yana nuna ya fi karfin zuciyarsa sai da abubakar shi ne wanda aka ba shi aka gaya masa musulunci bai yi wani ɗarba bai yi wani kai kawo ba ko wani lissafi ya karba kamar yadda zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ma da auto ahadan illa kana lahu illa kana lahu taraddud ma ma ada aba bakr fa inni lamma da'awtuhu lam yataraddad aw kama qala sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda na kirawo shi zuwa ga musulunci face ya dan yi kai kawo irin bari ne ma haɗu gobe zan gaya maka dai mai ake ciki ce amma banda abubakar ina masa sharhin musulunci yace na karba kaga wannan falala ce saboda haka ba za a zo a ce ai da yi jahiliya ba ai ka rayu a jahiliya yanzu ka shiga musulunci don haka wannan aibin kuma ya tabinka a ubangiji ya share wancan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to kaga ashe wannan ba zai hana inda a ce wannan jumlar za a faɗe ta ga sahabbai domin yabo ba zai hana a faɗe ta ga abubakar da umar da usman da abu huraira da sauran sahabbai ba an gane ko to sai ta zama shi'ari ce ta yan bid'a musamman shi'a sai ta zama wata alama ce da in suna magana za ka gane su ta nan to duk abin da ya zama shi'ari na yan bid'a ahli sunna suka ce a guji shi musamman ma abin baya da asali ba wai shari'a ce ta ce kai ba dan in shari'a ce ta ce kai abu ko da wani dan bid'a ya dace wa abin kai ba zai hana kai ba amma in ba shari'a ce ta ce a yi shi ba sai kuma wani ya dace a kansa to kai kokari ka guje masa to shi yasa malamai suka yi magana kan cewa wannan shi'ari ne na rafida shi kansa ibnu taymiya in ban manta ba yayi wannan magana a minhaj sunna saboda ka gama a zo a ce kuma ya ce karrama Allah wajahu anan ba an gane ko <coughs> mala yace wa huwa hadithun munqati'un laysa bisabitin shi wannan hadisi na abdalu da aka jawo aka jingina sayyidina ali hadisi ne wanda yake isnadinsa bai sadu da juna ba wato akwai inkidai a cikin isnadinsa bai tabbata ba domin shi ubaid ibn shuraih wanda shi ne a shirar ibn ubayd al-hadrami wanda shi ne a cikin isnadin bai saura bai ji wani abu daga daga manyan sahabbai waɗanda suka mutu da jumawa ba irin su sai da ali bai ji komai daga wajen su ba saboda kaga akwai akwai gibi a cikin isnadin wanda ba a samu abin da ya cike shi ba da kaga bai inganta ba shi kansa wannan hadisin na cikin musnad guda ɗaya ɗin da yake maganar adadin abdal kuma cewa a sham suke kuma su arba'in ne shi ma bai inganta ba kuma shi ne ma mai ɗan dama dama akwai ruwayar ibnu umar da aka jingina akwai ruwayar da aka jingina eh, eh, ah, ibnu mas'ud akwai ruwayar da aka jingina uzaifa wanda dukkan su ba su inganta ba to wannan shi ne mai dama dama shi ba ko bai inganta ba imamu ahmad ya ce in akwai masu da gaske to ahlul hadisi ne kawai ba wasu bane to inda taimiya bayan ya faɗi sanadinsa cewa bai inganta ba ta fuskar sanadi bai inganta ba ta fuskar sanadi sai kuma yake nuna rashin inganci ta fuskar matsayi sai ya ce wa an anna aliyan wa man ma'ahu min as-sahaba kanu afdala min muawiyata wa man ma'ahu bisham abu ne sananne cewa muawiya ali radiyallahu ta'ala anhu da sahabban da suke tare da shi su suka fi falala da martaba da matsayi sama da waɗanda suke tare da mu'awiya sayyidina ali ya fi mu'awiya martaba ya fi shi daraja domin yana daga cikin al'asharatul bashari da mulkin yana cikin asabiqin al-awwalin yana cikin al-khulafa al-arba'a haka yana da matsayi sama da na mu'awiya sannan waɗanda ke tare da shi su suka fi daraja su suka fi matsayi sama da mutanen sham da ke tare da muawiya wannan abu ne sananne sai ibn taymiyyah ce fala yakunu afdalun nasi fi askari muawiya dole askari ali ce to ba zai yiwu ba a ce kuma mafi darajar mutane suna cikin rundunar muawiya ba sa cikin rundunar ali ya za a ce ali da mutanensa su suka fi daraja sama da muawiya da mutanensa amma kuma a ce al'abdalu wanda su ne mafiya daraja sai su kuma suna bangaren suna bangaren muawiya ce kaga ai ba zai yiwu ba ya kamata inda akwai abdal din su zama a cikin mutanen iraki ne ba cikin mutanen sham ba domin a awan da malamai suke yi game da abin da ya faru tsakanin bangarorin biyu waɗanda suka fi dacewa da gaskiya su ne bangaren iraki bangaren mutanen abin bangaren mutanen mu'awiyar sun ijtihadi amma sun yi kuskure wannan ita ce aqida ahlus sunna bangaren ali suna bisa su suka fi dacewa da gaskiya sama da bangaren mu'awiya radiyallahu anhu waɗannan sun ijtihadi amma ijtihadin su kuskure ne Allah zai ba su ladan ijtihadin sai ya gafarta musu su sannan akwai firka ta tsakiya wanda su ba su shiga nan bangaren ba su ga can bangaren ba wannan kuma su suka fi dacewa sama da duka bangarorin biyu waɗanda suka ƙaurace wa fitinar rigimar ba su waɗannan su suka fi ma zama daidai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa satakunu fitna al-qa'idu fiha خير من القائد والماشي فيها خير والقائد فيها خير من الماشي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل حديث الخباب بن العرات النبي يتي za a samu wata fitina wanda yake zaune bai tsaya tsaye a cikinta ba ya ɗara wanda ya tsaya tsaye daraja da martaba wanda yake tsaye bai yi tafiya ba ya fi shi kuma daraja sama da wanda ya rika tafiya a ciki kaga kenan wanda bai shiga ba shi ya fi daraja sama da wanda ya shiga wanda ya shiga ya yi wata kazar-kazar a ciki kuma kaga shi ko bai kai wanda ya shiga ba amma bai yi wani kazar-kazar da yawa ba sai ya ce fakun abdullahi maktul ka zama kai ne bawan allah da za a kashe wala takun abdullahi qatil kakka zama kai ne mai kisa wannan ta sa da dama daga cikin sahabbai su suka kaurace wa fitinar irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdullahi ibn amr abdullahi ibn umar suka kaurace wa fitinar ba su shiga ba irin su sa'id ibn zaid duk ba su shiga ba <coughs> waɗansu kuma su ne afdalul duka afdalul eh, alfirak salaf din gaba daya to shi da ibnu tabi'a abinda da yake so ya nuna cewa wannan hadisin ba gaskiya bane dan inda gaskiya ne akwai wasu abdal to kamata su zama a cikin mutanen iraki ba mutanen sham ba tunda mutanen iraki su suka fi martaba su suka fi gaskiya su suka fi daraja sama da mutanen sham amma hadisin sai aka juya shi sai aka jefa abin cikin mutanen sham to dan ibnu tabi'a kala karfafa maka wannan magana sai ka hadisi sahihi daga cikin bukhari da muslim dan ya bora shi da wancan hadisin mara kyau yace wa qad akhraja fi sahihaini an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tabruqu bariqatun min ad-din ala hin furqatin min al-muslimin yaqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq za a samu wasu yan tawaye da za su fito yan tawaye na addini da za su fito lokacin da musulmi za su rarrabu yaqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq ɗaya daga cikin ɓangarori biyu wanda suka fi cancantar zama akan gaskiya su za su yaƙi wannan 'yan tawaye sai aka samu kuma a wannan lokacin da aka samu rabuwar kai tsakanin mutanen iraki ɓangaren sayyidina ali da mutanen sha ɓangaren muawiya radiyallahu anhu sai kuma aka samu kawari sun balle suka kafarta duka ɓangarorin biyu to wannan su ne marika ɗin da aka ce 'yan tawayen da za su balle lokacin da al'ummar musulmi suka rabu biyu sai wasu 'yan tawaye su balle da khawarij suka balle wanda ya yaki khawarij shine sayyidina ali ya yake su a nahrawan waqatun nahrawan bayan an yi ta jan su an yi ta musu gargadi an yi ta musu nasiha an yi ta karanta musu a ayoyi da hujjoji wasu suna tuba wasu kuma suka dage akan su sai sun yi jihadi sai sun gama da gwamnatin ali da gwamnatin muawiya saboda duk gwamnati ce ta dagutu sau aka yi ta jan hankalinsu ana nuna musu ba haka ake ba sai na ali ya nuna musu cewa ni ba zan hana ku zuwa masallaci ba ni sallah da ku saboda shi yana daukar su musulmi ba ya kafarta zan duk da sun kafarta shi amma ba daidai bane dan wani yayi barna ya kafarta kai ka ce za ka rama ba magana wai wani ya kafarta sai na rama sun kafarta shi sun halatta jininsa amma ya ce ni ba zan hana ku zuwa masallaci ku zo ku yi sallah kuna da haƙƙi a nan sannan kuna da haƙƙi yau duk nan da aka samu wata ganima ko fai'i ta musulmi kuna da haƙƙi ko ba in an yi kaso a baku naku saboda kuma musulmi ne yace kuma kuna da haƙƙin ku yi walwala ba wanda zai taɓa ku amma da sharaɗin kan ku ce za ku farma wani in ku ce za ku farma wanda za mu kyale ku ba kaga ya ba su haƙƙin su duk wani abu da ake nufi na haƙƙi da yanci ya ba su kaga bai ce sai kun sauka daga aƙida ku ba saboda a sha'anin aƙida ba a san diktatoriya ka zama diktator ka ce sai an yi ko da karfin takobi ko da karfin bindiga a harka aƙida ba wannan za ka iya kashe mutum amma ba za ka iya cire sun riga sun yi nisa da yake galibin su arab ne galibin su yan ƙauye ne da suka shigo musuluncin ko ba su yi karatu ba saboda haka sai suka koma kuma bayan gari suna ta kakkashe mutane da ka zo daman sai an aure imaninka ta hanyar a tambaye ka me zaka ce game da sayyidina ali da sa da muawiya da sa in an ji ka faɗi kalmar kirki ka yi rabo to ka gaba yawo in kana so ka tsira to dukkan zazzage su kafarta sai a ce wuce mumini ne wannan ya kafirce wa dagutu bismillah mun ce akwai wasil ibnu aqa shugaban mu'tazila sun taɓa tare shi a daji suka ce me za ka ce game da kaduwa wani an jima fa da yan yakin wasil ibnu aqa ko da shekara 90 bayan bayan hijira amma da yake fitintunu ba za su kare ba haka za su ta yawo za su ta yi yaɗo su ta tafiya sai dai kawai wani lokaci su yi karanci wani lokaci ko su taso ya ce me zaka ce game da ali da mu'awiya to da yake shi mutum ne mai ilimi kuma mai basira sai ce to ai shi mushriki ne ce ai ba ma musulmi ne mushriki ne kada kaga shi mushriki ba haka kana tabbayar me zai ce game da ali me zai shi fa ne mushriki ne kuma Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'qala zalika bi annahu qawmun la ya'lamun ce kuma gashi Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi mafaka har ya ji zancen Allah sannan ka kai shi gida lafiya ba tare da wani abu ya same shi ba suka ce kwarai kana da haƙƙi alqur'ani ya faɗa haka don haka aka kula da shi sanda aka hada shi da kawari jan saraka shi har gida ka aka bashi kaga amma da suka hadu da abdullahi bin khabbab bin arat da suka tsare shi sai suka tambaye shi da ya kawo musu wannan hadisin da na karanta muku na ɗazu ستكون فتنة القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي فقل عبد الله القاتل مقتول ولا تكن عبد الله القاتل da ya gaya masa haka sai suka yanka shi suka yanka wata baiwarsa da ciki suka farka ciki wato kamar kamar armanjos haka haka haka suka yi masa kuma an yi tafiya can sai sai ya tsinci da biyu cikin kawarijawa sai ya tsuguna zai ɗauka sai wajen kwaba hannunsa kai ka sani ko da binan wani kafirin abada ne zaka cinye masa ka ji mutumin da ya kashe musulmi ya fasa cikin musulma mai ciki wayar zai ke yake wa'azi ka a ci dabinin tsintuwa ka a ci haram wani <coughs> wani daga cikinsu kuma sai ga kare ya zo gittawa sai kai masa duka haka sai wani ya kwabe shi cika ka sani ko karan wani kafin amana ne ka taba masa kaga kare ya fi musulmi daraja a gusu mai amfani wannan to duk lokacin da mutum ya yi gudu cikin wata fahimta to abin sa juyewa ke sama sai ta koma ƙasa sai da yana tafiya a kaikaice duk mutane na tafiya a miƙe shi sai ga yana yana tafiya a gaggauɗi to lokacin da sayyidina ali <coughs> ya gaya musu su daina taɓa kowa da suka fara kai har farmaki suna kakkashe mutane ya aika abdullahi dan abbas sai je yayi munazara da su amma ba su dawo sun bar an samu wasu da dama sun dawo wasu kuma suka tsaya akan to shi ne ya yaƙe su a waƙatu na harawan to kaga gaskiyar abinda manzo Allah ya faɗa ta tabbata kuma a nan an ƙara gane cewa ashe bangaren sai da alshe fi cancanta bisa gaskiya don cewa da annabi yayi تبرق بارقة من الدين ألا حين فرقة من المسلمين تقتلهم أو طائفتين بالحق wasu ‘yan tawaye na addini za su ɓalle yayin da musulmi suka rarrabu amma bangare daya daga cikin bangarori biyu wanda ya fi cancanta da gaskiya shi zai yaƙi wannan yan tawaye sai zama na da ali kuma shi ya yaƙe su to wannan sai ta zama hujja ce a hannun ahlus sunna da suke cewa ashe kaga aula qa'ifatayn bil haqq ne mutanen iraki to kaga in sun zama su ne aula qa'ifatayn bil haqq ya za a ce kuma in akwai wasu abdanu ba za su zama a cikin su ba sai zama kuma a cikin mutanen sha to kun ga yadda ibnu taymiya ya dauko wannan hadisin a cikin bukhari da muslim ya gwara shi da wancan hadisin kaga wancan ya fadi yace wa haula al bariquna humul khawarij al haruriyya su ne khawarijawa haruriya harura sunan guri ne inda suka zauna kusa da iraq sai ake jingina su zuwa ga can allazina baraku wanda suka yi tawaye suka fice lamma hasanatul furqatu bainal muslimina fi khilafati aliyu radiyallahu anhu yayin da aka samu rarrabuwar musulmi a lokacin khalifancin ali Allah ya kara masa yarda faqatalahum ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ashabuhu ali ibn abi talib da shi da sahabbansa suka yaƙe su suka kashe su fadalla hadha alhadith as-sahih wanda hadisi sahihi sai ya nuna ala anna ali ibn abi talib aula bil haqq min muawiyah wa ashabi to wannan ita ce sunna sunna fito ake a faɗi gaskiya da dalilanta kuma da ita bata iya yarfa ba ko kage ko sharri ko duk ba wannan duk babu wannan ala sunna suna girmama sayyidina ali kuma suna cewa rikicin da yawa kana shi yafi gaskiya amma wannan ba lasisi bane da zai baka zaki sahabbai duk bangarorin sun yi ijtihadi annabi bai bai la'anci kowace ɗaya daga cikin bai la'ance su ba har ma malamai suke cewa sigar da manzo Allah ya amfani da ita ya nuna duk ɓangarorin biyu akwai wani nau'i na gaskiya ko wani sofa na gaskiya a ciki sai dai wannan samfurin jari a kanka don cewa yi auna ta'ifatain bil bilhaki kaga af'alu tafdil akai amfani da shi af'alu tafdil kuma yana nuna musharakar abubuwa biyu cikin wani abu sai dai ɗaya ya ɗaya ba ka zuwa ka haɗa abubuwan da ba ma daidai suke ba ka kawo ka kawo af'alu tabdil tsakanin su sai a ce kai wannan wannan bagwari ne bai iya magana ba sai yana suke cewa alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu qadruhu idza qila inna sayfa abda min al-asa wani zo ce ai takobin ya fi sandar kaifi ta ka rage wa takobi matsayinsa hanyar sanda da ma takobi daban kaifi da ma ai ba a sanda aka san kaifi ba to za ka zaka ce takobi ya fi sanda kaifi to dole sai an samu musharaka a cikin sifa sai ne daya daya daya to sai a kawo afdalut tafdil a ce fulanun a'lamu min fulan wanda ya fi wanda ilimi fulanun aqra'u min fulan wanda ya fi wanda karatu kaka zo ka samu wani ummiri la yaktubu wa la yaqra'u sai ka zo ka samu wani bujurin malami sai ka ce wani a ƙara umin wani ce kaga sakare saboda shi wannan kwata kwata ai bai kama hanyar ba malami na garin ku wanda ake ji da shi da kuma wata tsohuwa da ta rayu cikin abin da a jahilci banda ta tsohuwa tsofaffi abin da ta sani sai ka zo kana ce ai malamin garin ya fi tsohuwan da ilimi ba ka zagi malamin garin to da yake auna ta'ifatai bil bilhak. ya nuna ɗaya ɓangaren akwai wani tsofa ne na gaskiya amma waɗancan sun fi gaskiya kuma ko a cikin harkokinmu na yau da kullum ana samun wannan mutane biyu ne za su zo suna rigima kowa ya yi jawabi za ka ji wanda yana da wani abu na gaskiya amma wanda kuma ya fi gaskiya wannan eh lalle an an dan yi masa ba daidai ba amma shi kuma da abin da ya mai wanda ya fi ya fi tsanani ce eh kai ta bangare kaza ba daidai aka yi maka ba amma kuma ka kula fa kai abin da kai masa fa yafi yafi muni kaga daya aula bil haqqi duka kowanne yayi tarayya da daya cikin gaskiya amma ɗaya ya fi gaskiya to saboda haka ahlus sunna suke cewa muawiya da mutanansa sun yi ijtihadi da shi muawiya ya rike maganar wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura saboda haka shi yana ganin dan uwa yake na jini da Usman kuma gashi an kashe shi kuma masu kisan na an san su suna yawo don ba za a kama su a yi musu kisasi ba ba haka shi zai tsaya sai an yi musu kisasi kaga haka wannan bangaren ijtihadi kuma ya kawo ayar da ta ce an bashi an samu an bashi wani sultan an bashi fawa ta ya nemi haƙƙin ɗan uwansa to amma wannan kuma ba shi yake nuna cewa da ali da gangan yake yin kisasin ba ai shi kuma akwai abin da yake dubawa a matsayinsa na shugaba tunda ba ya ja da shi akan shugabancinsa ma'aure bai taba da'awar cewa shi ya fi cancanta ya zama shugaba ba ko kaɗan to a matsayinsa na shugaba ya kamata shi bangaren mu'awiya saurare shi ya ba shi uzuri ya zo su haɗa kai domin wanda zai bara masa ƙarfi har a iya samo cin dundu da ya so waɗanda suka yi hakan to da aka samu saɓani wanda har ta kai ga wato ƙaddarar Allah da ya riga ya tsaga ya rubuta sai ta faru ta faru to shi da inda ta biya yake cewa wa kai fai abdalu fi adinal askarai da duna alahuma ya za abdalu su zama a cikin ɓangaren sojoji mafi mafi ƙasƙanci wajen daraja ba a cikin waɗanda suka fi ɗaukaka wajen daraja ba tunda kaga shi wanda yake risa yadda yake nunawa ai shi mai cewa al'adun mutanen sham yana nufin mutanen ma'auya shi kuma ali yana nufin cikin mutanen ma'auya akwai abdalu to shi ne ce za a ce in akwai abdalu kamata ya zama cikin mutanen a iraki mutanen ali ba cikin mutanen ma'auya ba to kaga duk wanda da yana nuna cewa shi wanda ya kirkira hadisin bai yi zurfin tunani ba sai ya zama da matanin da ya kawo ma ya jawo ma malamai za su kama shi da laifi sannan ma ya ce wa kadhalika ma yarwihi ba'dhum an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu anshada munshidun haka nan abinda wasu ke ruwaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wai wani mai rera waka ya rera wasu wata waƙoƙi guda biyu yana cewa qad lasa'at hayyatul hawa kabidi فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وترياقي wani da ya rera yake cewa lasa'at hayyatul hawa kabidi micijiyar soyayya ta sari zuciyata laha zuciyar ta zama babu likitan da zai magance ta wala raki babu mai mata tofi addu'a ta waida ruqya illa habibu nabi alladhi shughiftu bihi babu mai mata magani babu mai mata ruqya sai masoyin da aka zuba min tsananin sansa fa inda ruqyati shi ne zai min ruqya wa taryaki shi zai bada magani wai an rera waɗannan baitoci gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa annan ya tawajada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rawa hatta burdatu amma kibihi har sai da gwadansa ya faɗi da kanka faɗarsa wasu malamai suka ce wanda zai yi wannan karyar bai ba san darajar manzon Allah ka ce manzon Allah ya yi ta rawa har sai da gwadansa ya faɗi suka ce wai bayan an karanta wannan wai abu ma'azura shine wannan baitocin wai annabi ya shigo cikin ahalus suffa sai abu ma'azura ya rera waɗannan baitocin guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yi rawa suka yi rawa har gabansa ya rika faduwa da kafadarsa yake cewa laisa bi karimin man lam inda zikirin mahbubi wai ba mutum ne mai karanci ba wanda za a ambaci masoyinsa bai taka rawa ba wannan sufaye suna kawo shi a hujjojinsu na rawa da rangaji suna zikiri wannan gajin da suke da rawar da tsalle da suke yi suna kama me ya hujjar su sai su kawo irin waɗannan duk suna cikin hujjojin su sarwar didi ya kawo waɗannan sarwar di muhammad ibn tahir al-maqdisi a cikin littafin sa sama shi ma ya kawo wannan cewa fatawajada rasulullah wa tawajada ashabuhu hatta saqata rida'uhu amman kib ay man kibihi manzo Allah ya taka rawa sahabbansa suka taka rawa har gwadansa ya faɗi da kanka kafaɗarsa sun makasama rida a hubai da ya ɗauko rida ɗin gwadan nashi sai ya ba wa ahalin sufa wasu su su ɗari hudu suka rarraba kowa ya samu gutsuri a jikin gwadansa ɗari hudu fa kowa ya gutsura ko mai suka yi da shi sai aka ce wanda suka gutsura sai suka yi mahu suka yi faci a jikin kayan ko malamai gaskiya ba su kyale wannan ruwa ba sai da suka ta bayani ibn taymiya ya ce wannan bittifaqi alil ma'rifati fa innahu kadhib bittifaqi alil hadith bil hadith alil ilmi bil hadith da ijma'in malaman hadisi wannan ƙarya ce inji ibn taymiya sakawi ya ka cikin al-maqasid al-hasana haka nan al-fattani a cikin tazkiratul mawdu'at ya kawo wannan mulla al qari a cikin littafin sa al-maslu fi ma'rifat al-hadith al-mawdu har yake cewa wanda ya wannan ƙaryar ibn al-qayyim yana littafi al-kalam ala mas'alati sama inda ya magana akan wannan rangaji din da su mandini su waye littafi ne babba ya yi maganar wannan har ma yake cewa hadal hadith min al-tiraz al-awwal yace wannan hadisin ƙarya ce zunzurutunta falyatabawwa wadi'ahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qa'adahu minan nar duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ƙaryar ya nemi mazaunin shi a wuta sannan ya kawo magana ibnu taymiya da ya faɗi cewa wannan hadisi ƙarya ne malamai sun ce ƙarya ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin littafin al-maqasid al-hasana na as-sakhawi al-hafiz as-sakhawi da ya kawo hadisin ya ciro maganar ibnu taymiya sai ya ce mashtahara anna aba mahzura an shada baina yadayhi abinda ya shahara a bakin mutane cewa abu mahzura ya rera wasu waƙoƙi gaban manzon Allah wa annahu tawajada wai manzon Allah ya yi rawa hatta waka burdatu ash-sharifatu an katifihi har wadansa mai daraja ya faɗo da kan kafaɗarsa fataqasama fuqara us-suffa talakawan suffa suka rarraba wannan gwadan wajaluha ruqa'an fi thiyabihim suka bai da su maho a jikin tufafinsu yace kadhibun bi ittifaqi ahli ilmi al-hadisi wannan ƙarya ce malaman hadisi sun ittifaqi akan haka wa ma ruwa fi dalika fa mawdu' abinda aka ruwaito wannan mawdu'i ne shi kansa yi a cikin littafinsa yana da littafi al-la'alil الدرر المنتثرة في أحاديث المشتهرة الدرر المنتثرة في أحاديث المنتثرة في أحاديث المشتهرة أتكي يا كاو ya kuma ɗauko magana ibn taymiya ibn taymiya ce ƙarya ne sai ya ce dailami ya ruwaito hadisin in ji suyudi ya ce akhrajahu dailami min hadithi anas dailami suyuti a cikin littafinsa aljami'u sagir daga cikin ya sanya ala ɗaya daga cikin alamomin hadisi mai rauni ne bai inganta ba idan ya ce maka dailami ya rawaito shi da kansa ya faɗa wuce in ka na ce dailami ya rawaito kawai bayani ne nake maka cewa bai inganta ba saboda ka kakka ɓata ka ba da ya kawo shi nan sai ya ce da ya kawo magana ibnu taymiya sai ya ce qultu akhrajahu dailami min hadisi anas wa qala tafarrada bihi abubakar amma tafarrada bihi abubakar ammar ibn ishaq wanda da ake cewa abubakar ammar ibn ishaq shi ya kadaita da rawaito wannan hadisi shi kuma da bagar ya ci ne saboda ka shi kansa su yi ya yarda cewa wanda hadisin ba hadisin manzo bane sallallahu alaihi wasallam duk da ya shahara a bakin sufaye suna ibnu taymiya ya kai ba yake cewa wanda ya san larabci ba ya san yadda ake gina larabci da fasaha ya san wanda irin larabcin mutanen baya baya ne ba irin larabcin mutanen farko bane mutanen farko larabcin su ya fi haka yace faqabbaha Allahu al-kadhibina ala rasulillah tur da masu yi wa manzon Allah ƙarya wa akzabu minhu ibnu tabi'a ce wanda yafi zama ƙarya sama da wannan ma yarwihi ba'dhum annahu bahu thawbahu wai maza Allah ya tsitsinka ya yayya ga tufarsa wa anna jibril akhadha qit'atan minhu fa'allaqaha 'ala al jibril ya dauki ya karbi wani yanki na tufar maza Allah ya je ya rataya shi jikin al wannan ƙarya ne فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم yace wannan da ire-irensa abu ne da malaman masu ilimi da masana wanda suka san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisansa sun san cewa abu ne wanda ya fitowa karara wajen ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa kazalika ma yarunahu an umar haka nan abinda suke ruwaitowa daga umar <coughs> radiyallahu anhu annahu qala wai sayyidina umar ya ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar yatahaddathani wa kuntu bainahuma kazzinji wai Abu Bakar da Umar suna hira a tsakaninsu suna magana ni kuma ina tsakiyar su sai in zan kamar wani baka fata wato baya ganewa abu annabi da abubakar in suna hira tsakaninsu ya ce shi wai umar ya zaki ni sai in zan kan ji kamar wani baka fata wanda baya jin larabci sun ka wannan ne wai a nuna falalar abubakar cewa yana magana da wani matsayi wanda abubakar ma baya ganewa umar baya ganewa afuwan umar ba ma baya ganewa to shi ne malamai suke cewa wanda zai ba wanda zai kirkiri wannan karyar sai mulhidi jahili da bai san abin da yake yi ba shi yasa malaman hadisi suka kawo wannan turwayar a cikin littattafan karyayi da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar irin su alfawaid majmu'a fil ahadith al-mawdu'a kamar irin su littafin tanzihu shari'a na ibnu arraf da tazkiratul mawdu'at na fattani duk sun kawo wannan da maqasidul hasana na al-hafiz da al-masnu' fil sun kawo wannan sun ce wannan ce